Washington DC. Assalamu alaikum da fatan mun sami ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraron mu kamar da yadda muka yi ta sanar muku a 'yan makonnin da suka gabata. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe zai magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 28 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yajin aikin da malaman makarantar jami'o'i a Najeriya ke yi. ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki inda suka yi mana cikakken bayani akan abin da ke tafi. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. tsohon mataimakin darakta a gwamnatin tarayya Ahmad Ibrahim Lau ya ce matasa ɗaliban jami'a musamman 'ya'yan talakawa ne ke shan wuya da samun koma baya a sanadiyar dogon yajin aikin malaman jami'ar. Malaman jami'ar dai a Najeriya na cikin wani zangon yajin aiki da ya shiga wata na bakwai inda ɗalibai ke zaune a gida. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Nisan da nake jami'a a ajin tutorial ba ma wuce mutum 20 zuwa 25 a lecture theater tsarin da ake yi na da ba ma wuce tsanani a kai mutum 200 to yau a lecture theater ana samu sama da mutum dubu tutorial da nake fada ba mu wuce 20 zuwa 25 yau ana samun sama da mutum 50 to kaga duka hayaniya ne da ya mutsi da abin nan to wayan abubuwa ne da ya kyautu a ɗauki matakai a magance su to bugu da ƙari yanzu haka jami'o'i na gwamnati duk suna rufe a kan maluman jami'a suna yajin aiki yau kusan wata shida to inda ana ɗaukan matakan da suka kamata tun da fari irin wayan abubuwan ba su faru ba ba su faru ba an sani wasu abubuwan da su 'yan kungiyan maluman jami'a suke nema a gaskiya kowaye ya dubi yanayin tsimi da tanadin kasan nan da irin kudin shiga da kasan nan ke samu kowane wata to akwai akwai damuwa ko wuya ko wahala a ce za a iya share musu hawaye a lokaci guda sai dai a tsara abi daki-daki a yi to sannan kuma bugu da ƙari su sun yi kusan wata shida ba sa aiki kuma suka suka ce a biya su albashinsu na watannin da ba sa aiki to kaga nan ma akwai abin nan akwai rashin tunani akwai rashin adalci kuma da farko gwamnati ta riga ta sanar da su in fa ba ku yi aiki ba ba za a biya ku ba to sun zo ba su yi aiki ba kuma sun ce sai an biya su to ka ganin su fa maluman jami'a ne su yake wato su tabbiyartar da matasa to su kansu sun dauki wata ɗabi'a ko tafarki da ba adalci a cikin shi to ina fa wanda suke ilmantarwa su kuma ya za su ɗauka su dinnan kuma yawancinsu matasa ne don kowane aji ka ji a jami'a an sani akwai wanda suka riga suka manyanta amma su ne suka fi kan abin nan rashin rinjaye a kowane aji kaje da wuya ka samu mutum goma da suka haya shekara talatin a cikin mu ɗauka a cikin mutum hamsin da wuya ka samu mutum goma da suka haya shekara talatin sauran nan duka 'yan shekara sha ne zuwa ashirin da to in ba an ba su tafarki mafi inganci ba ga rayuwar dan adam su din ma za su fito a su shigo jama'a su ɗauki ayyuka da wata manufa daban wanda ba za ta amfani al'umma ba so yanayin da muka samu kanmu a arewa a gaskiya akwai damuwa damuwa kuma ba karama ba abin takaici shine akwai manya wayanda suka amfana daga ilimi bisa ga tsarin da shugabanninmu na farko suka yi shugabanni irin su allah ji karai su Ahmadu bello sarraunan sokoto premium jihar arewa ta da su sa abubakar tafawa balewa prime minister na farko na Najeriya, akwai su da su da ministocinsu su allah ji karai mahmud ribadu ministan tsaro su alhaji isa kaita ministan ilimi ga sunan dai su shi ma gwamnan arewa din ta da alhaji gara isa kashin ibrahim mutanen nan sun zauna sun yi abubuwa tsakaninsu da allah sun yi adalci ga rike jama'ansu to wayanda suka amfana ƙarƙashinsu yawancinsu yau ba su damu da jama'a ba gidajensu kawai suka sani to wannan shi ya jawo mana babban illa shi ya jawo mana babban illa yanzu haka ko asulin nan abin da yasa suka ci gaba da ta da zanga-zangan su har wata shida ba abin da ya faru mutanen nan da nake maka magana duk 'ya'yansu ko jikokinsu suna waje suna karatu sabili da sun bari makarantunmu na cikin gida sun zama na maragata alhali kuma a zamaninsu wannan makarantun su suka yi har zuwa lokacin wayannan makarantun su muka yi to amma yanzu inda kana so ɗanka ya yi karatu ya ilmantu kuma ya gama karatun shi cikin ƙayyadajjen lokaci to sai dai a kai shi makaranta mai zaman kanta makarantar firamare ne secondary ne jami'a ne duka sai dai ya je na masu zaman kansu na 'yan jarin hujja amma dai ta gwamnati ne to sai an samu tangarɗa. wanda kuma lalle shi mutum yana da makudan kuɗi aljihun sai iya ɗaukar nauyi. yawwa ko shekaran jiya ya ta ta zo ta samu tana cewa ita ta abin ta yi lissafi fa in aka ce za a biye wa asudin nan karatun da za ta yi na shekara biyar kila ba za ta samu gamawa ba sai bayan shekara takwas ko tara don haka tana roko inda hali akwai inda za a yi ta koma makaranta ta koma jami'a mai zaman kanshi sai na ce to ta yi googling ta samo min statistics ko asashe eh, na a sashe yawwa na jami'o'in da za a iya shiga hmm. to da ta yi ta kawo min bayan awa guda bisa ga course da take yi abin nan architecture hmm. ko architectural design muka ga kowane semester semester ne tsarin yawa zangon karatu a tuition kawai a ɗaya jami'an na farko da ta kawo za a biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a semester ɗaya sannan akwai kudin abin nan ne ake kiran shi hostel accommodation mm, mm, wajen kwana shi kuma kusan a kowane semester kusan naira dubu kamar hanyar gida da kuma wasu kanana kanana abubuwa dai muka gani a kowane semester a wannan jami'an din dole sai an kashe sama da miliyan biyu jami'a na biyu da ta kawo wanda wai wa'annan su ne masu kananan kuɗi shi kuma muka samu tuition fee din shi naira miliyan ne da dubu ɗari shida kudin hostel din shi naira dubu dari hudu da wani abu muka dubi sauran kanana kanana abu da za a hada muka ga dai sai mista dole sai an kashe sama da miliyan uku to faɗa min mutum nawa ne a najeriya ta arewa za su iya ɗaukan wannan dawainiya na karatun 'ya'yansu a jami'o'i masu zaman kansu ku ya nuna ko a sassayar da abubuwan da ake da su a hannu a ɗaunoyi ko a jira sai ranar da asu suka yanke hukuncin dawowa aiki hakika kuma ni dinnan na dubi kaina a matsayina na tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayya da na kai ga har matsayin cikakken darakto kafin in yi ritaya kafin in bar aiki da kuma matsayina na yanzu na buga lissafi na ga dai ba wata kadara na musamman ubangiji ya buɗa min ba wannan ba zai yi ba a wajena sai na ba ta haƙuri na ce musawa allah ido to da hawaye ta bar ni to ni a matsayina kenan yana wayanda ba su kai ni ba kaga ko mafarkin wannan ba su yi ba to wannan yana cikin abubuwan da suka jawo mana illoli iri-iri mutane sun amfana ga tsarin magabata suka zo su kuma suka ajiye wannan tsarin suka sa son zukatansu a gaba saboda su sun riga sun samu abin da suka samu suna gani sun tsere sun haye kowa amma ya an ce irin wannan mutum yi tunani ya tsere din idan aka samu waɗanda kuma ba su tsere ba 'ya'yan waɗanda ba tseren ba za su bar waɗanda suka tsere su zauna lafiya ba. To masha Allah wannan yanzu ka tuna min shugabanninmu na farkon nan da na kira sun faɗa cewa in fa ba ilmantar da 'ya'yan talakawan nan ba to fa ku masu hannu da shuni ku sani 'ya'yan talakawan nan ba za su bar 'ya'yanku su samu tsakar ba in lokacin ya zo to abinda muke fuskanta yau kenan don haka ya kamata gwamnati da asu su dage su sulhunta a koma karatun nan shine mafi alaki kwarai kuwa dole su zauna sun sha zama amma fa dole su samu zama na musamman da kowa zai ture ainihin burin da ke gaban shi ya fuskanci ala ya fuskanci abin da aka sani shine mai yiwuwa ba abin da ake so a yi ba don koyaushe za ka samu buri daban kuma abin da za a iya aiwatarwa daban so dole ne hukuma da su 'yan kungiyar asu su sake komawa teburin shawara teburin taro su zauna kowa ya cire son zuciya a cimma yarjejeniyar abin da za a iya yi akwai abin da ake cewa give and take su gwamnati su kawo kan teburi ga abin da karfinsu zai iya yi a hakikance ba ga zato ba ba ga asashe ba su kuma asu su rage burinsu su yarda cewa eh akwai fa hakkin matasan ƙasar na wuyansu bisa ga tsarin mulkin ƙasar nan ko ma bisa ga shari'an addini ba addinin da ta yarda a shagaltar da matasa su rasa kan gado da za su zama illa wa al'umma ba addinin da yarda da wannan so mutane abin yan kungiyar asun nan su sani akwai hakkin matasan nan a kansu akwai hakkin kasa kuma a kansu kuma su din ma in ka bi yawancin su zaka samu suna cikin wayanda suka amfana da tsarin magabata na da suka samu ilimi a kyauta ko a sauwake sannan su yanzu ba za su iya marawa gwamnati baya saboda matasa na yanzu su masu amfana daga wannan tsarin ilimin ba to wannan ina kira gare su da babban murya cewa akwai hakkin matasa na kansu dole ne su sassauta su taho matakin da gwamnati za ta iya ɗauka daki-daki don ba zai yi a rana ɗaya ba in ka dubi yanayin abin da ke faruwa a ƙasan har yanzu a mafi yawancin kudin shiga na gwamnatin tarayya daga cinikin ɗanyar mai mun yarda ana cewa eh yanzu an shiga digital economy ministry na sadarwa da abin nan mai ake kiransu rassanta yanzu bisa ga kimiyya da aka samu na sadarwa kudade da masu kauri suna shigowa ta nan ma amma aka dubi kuma yawan jama'an kasan nan da irin kasafin kudi da gwamnatin tarayya ke yi na ministry zuwa ministry da parasassar har yanzu tafiyan da sauran zangon yana da nisa har yanzu so kyautu ya yi su rage buri su sassauto su zo matsayin da gwamnatin tarayya za ta iya musu wani abu haka kuma ita gwamnati ita ma ta kara nazari ta ga cewa alkawuran da ta dauka za ta iya bin su daki-daki ta ba da abin da ake kira roadmap ko uh, implementation plan ko abin da wasu za su ce timeline tsari dake dake daga lokaci kaza zuwa kaza za a iya yin abu kaza daga lokaci kaza zuwa kaza za a iya yin abu kaza kuma su asu ya kyautu lalle su sassauta su saurari gwamnati a cimma matsaya ba za a ci gaba da yadda ake nan ba don yanzu shekaran karatu kusan an rasa shekara guda ke shekaran karatun jami'a a tsarin da ake da shi na yanzu na semester system wannan abin ya shafi rayuwar duk ɗaliban da ke jami'a kada a mance in aka gama karatun nan aka zo shiga aiki neman aiki ko samun aiki daga ran da mutum ya fara aiki a tsarin da ake da shi yanzu da gwamnati ne da banki ne da ina ne in mutum ya kai shekara 35 to dole shi ba zai bar aiki compulsory ko mandatory retirement age da ake fada sai kawai wayanda suka ɗauki fannin karantarwa su ne ana barin su su cika shekara 40 wancan din 35 na aiki ko kuma ka cika shekara 60 na haihuwa to dole za ka tafi wayannan na fannin karantarwa ko shekara 40 na aiki ko cika shekara 65 da haihuwa an kara musu shekara biyar eh su an kara musu shekara biyar biyar ko ta wani bangare mm. to sai kuma fannin shari'a wayanda suka zama loyoyi har suka kai ga zama masu shari'a to inda suna ma'aikatan shari'a ne su kuma an yarda musu su cika shekara 60 da haihuwa kafin su bar aiki to ba wayannan fanni aka dauka ba jinkiri da aka samu na ƙara jami'an nan yana shafan yanayin a shekarun aiki 60 eh, na na alkalai 70 ne eh. nasu 70 ne to kaga ko su din duk shekaran da aka rasa cikin karatu ya rage shekarun da za a yi ana aiki za ke jama'a su yi la'akari da wannan kuma su asu sun san da haka wato gaba ɗaya rayuwar a tsare take a tsare take in an ci nan za iya asaran can haka ya kyautu a sa hankali a fitar da son zuciya a ga cewa an cimma matsaya tsakanin gwamnati da su a su amma na ƙarshe alhaji amur bayan na san malaman nan za su ce gwamnati ce kamar ba ta da adalci ana ta zama ba ta cika alkawari shi yasa mm. Eh, za su faɗi haka kuma suna da 'yancin su faɗi haka amma abu guda yadda na faɗa a baya in suka dubi hidiman da ke gaban gwamnatin tarayya da kuma yanayin kudin shigowa da ake da shi a yanzu gwamnati ba za ta iya share musu hawayensu farat ɗaya ba dole sai an fito da tsari da za a bi daki-daki kuma ita gwamnati ya fiye. ta yi yunkuri ta yi rawan gani a ga cewa eh ai cikin abu kaza da suka tambaya an iya an musu kaza wanda duk mai hankalin ya ji hankalin shi zai dauka ni kiran da nake ke an zo da kwarai da gaske alhaji ahmad ibrahim lauk sai mun sake samun dama wata ranar insha allah ma sake irin wannan zantawar mai amfani kwarai masha allah bangaren matasa a cikin malaman jami'ar dr kabiru ɗanladi lawanti na jami'ar ahmadu bello ta zaria ya ce ba don son cimma muradin da su kansu malaman ke yajin aikin ba duk lokacin da aka tashi aka yi maganin jami'a da iyayen yara da ɗaliban su sai su ɗauka wannan ai faɗa ce ta asu ba ma faɗan su bane saboda haka dole ne su dawo su shiga taitayin su su gane cewa wannan abin da ake ana yin ana yin shi ne saboda ceto jami'oyin nan saboda in aka bar gwamnati sai wannan abin da ake yi wannan yadda muke ganin jami'oyin nan za su koma kamar yadda muke ganin ah, makarantun gwamnati na sakandare da ainihin firamare in kana so ka san yadda suke ka yi tattaki zuwa ainihin wata makaranta na gwamnati a duk inda yake a najeriya ka je kowace irin makaranta ce inda ta gwamnati ce sakandare ce ko firamare ka je ka ga yadda take sannan sai kai tunanin me zai faru in shugabannin ko kuma ainihin malaman jami'a suka kare gwamnati suka kyale gwamnati ta ci gaba da abin da take yi saboda ya kamata su dawo cikin hayyacin su gane cewa wannan abin da ake ana yin shi ne don ceto kasan nan lalacewan ilimi bala'i ne a cikin al'umma bala'i ne da kasa ga kasa sannan bala'i ne wanda ba san iya inda zai tsaya ba Dokta Kabiru ku dai kun ɗauka su iyayen yara da dalibai ya kamata ya zama suna bangaren ku ne suna mara wa tafiya yadin aikin da kuke baya don a samu eh, sakamako da kuka ce su zai amfana. Eh wato ba wai ma wasu goya malaman jami'a baya ba kawai abinda ake nema shine su su ba su shiga su sa muryarsu a cikin ainihin faɗa wa gwamnati cewa ta yi abin da ya kamata ta yi musamman game da ilimi in nace zan kama ka alƙaluma na ainihin abubuwan da ya kamata a ilimi da wanda ainihin wato a majalisar ɗinkin duniya ta ce da ƙungiyar unesco da sauransu sai mu kai gobe da safe muna wannan abun ne in ta duba abubuwan da ake yi abubuwan da wanda sun saba da duk jini da gwamnati ta sanya hannu na ainihin dokoki na duniya saboda haka ya kamata iyaye da ainihin ɗalibai su ainihin fito da muryarsu ba wai a bar asu kawai kowane lokaci aka tashi sai dai mu mu je yajin aiki in an tashi magana kuma sai a ce mu bamu da wani abu banda yajin aiki sannan babu wani ɗalibi ko iyayen ɗalibai da suke magana akan irin yarjejeniyoyi da gwamnati shiga da ainihin malaman jami'a saboda a inganta waɗannan jami'o'in sai in mun tashi za mu yajin aikin su fara cewa mu ba mu da wani hanya ta yajin aiki inda suna magana in an yi wannan abun a ce kowane bayan wata daya a ce shin wancan abubuwa da muka yi da malaman jami'a din nan kan kun yi su ko ba ku yi su ba amma sai kowa ya yi shiru sai an fara yajin aiki sai a fara cewa su waɗannan malaman jami'a ba su da wata hanya na neman haƙƙin su wajen gwamnati sai yajin aiki amma inda a ce su ma sun sa yawunsu a cikin wannan abun ta ba kai wannan yajin aiki din ba. Abin da mutane ma suka fi mamaki musamman ma ga gwamnatin nan ta shiga Muhammadu Buhari. Ministan ilimi Adamu Adamu ya sha yin rubuce-rubuce da dadewa lokacin tun yana babban marubuci na hmm. hanyoyi da za a magance waɗannan abubuwa na asu. Kamar ya kware kware da gaske wajen samar da maslaha. To amma an yi mamaki hmm. kuma shi ma da ya zo ministan sai kuka yi wata tara ma kuna yajin aiki lokacin da zan iya cewa ya fi kowane lokaci tsawa tarihin ma yajin aikin da malaman jami'ar najeriya suka yi hmm. wato malam nasiru ban sani ba sai dai watakila shi a tambayi ministan watakila akwai abin da ya shiga gani da mu ba mu gani ba amma dai ka san babu wanda zai yi magana game da ainihin wato abubuwan da ministan ya rubuta a baya irin irin kaman shi amma dai magana ta gaskiya shi ne ah, malamin jami'a sun ma daina ma yadda da ainihin maganganun da suke a yanzu tsakani da Allah ah, saboda duk mutum inda dattijo ne kuma shugaba ne eh, ka zauna da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba sau hudu ba aka yi yarjejeniya ah, ko da a ce wannan yarjejeniyan ba za ka iya aiwatar da ita a wannan lokacin ba ya kamata ka koma gare shi ka ce masa yarjejeniya da muka yi da ku na lokaci kaza a yanzu ba za mu aiwatarwa amma da Allah ku bamu wani lokaci to ba sa yin wannan in ka ga sun dawo cikin su sai lokacin da malaman jami'a suka ce za su yajin aiki kaga mu gaskiya har yanzu da yawan muna mamakin irin abubuwan da suka same shi wato wasu abubuwan da gaskiya sai dai in shi zai ansa su kasan mu ba mu san me yake ransa ba ko ba mu san me ya samu a ainihin wato wato ainihin ma'aikatar da yake ainihin shugabanta ba yanzu mu da a zaton mu ma an sa shi a wannan wurin ne saboda irin bayanai da ya rinka yi a baya na ainihin sanin matsalolin ilimi da yadda za a warware su a lokacin wani lokaci ana ga malaman jami'a ko ko masu mara wa malaman jami'a bayana magana za ka ga a ce hmm. ko dokta ko farfesa a ce ga yan kudin da yake samu a wata ta kwatanta shi da eh, wani sanata ko dan majalisar wakilai a nuna shi ga abin da yake samu eh, kamar kuna hmm. nema ku yi gasa da 'yan siyasa ne wanda kuma 'yan siyasa eh, tsayawa takara suke su kashe kuɗi kuma suna wakiltar jama'a ne misali idan malamin jami'a yana samun a ce dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya a wata hmm. sai a ce ai yan majalisa ana ba su miliyan goma sha uku miliyan kaza sai a rika kwatanta matsayin malaman jami'a da yan siyasa me yasa kuke yin haka ne alhaji tun lokacin da aka kafa kungiyar malaman jami'a a shekarar alif da saba'in da takwas har yau din nan ban taɓa ji a kungiyance malaman jami'a sun je sun sun kwatanta albashinsu da na wani ba a kasar nan ba sa yi kuma ba su taɓa yi ba kuma ba za su yi ba a kun a malamai watakila a social media za su rinka maganganun irin cewa ana ba wa 'yan majalisa kaza ana ba malamin jami'a kaza amma ƙungiyar malamin jami'a ba ruwanta da wannan abinda take magana a kai kawai shine inganta ainihin jami'a din nan wato tunanin ƙungiyar malamin jami'a kuma shine idan babu jami'o'i babu malamanta saboda ka dole ne a inganta jami'a in dai jami'a din a inganta take shi abin da malami yake so yana bukatan ainihin kuɗaɗe wanda za a aiwatar da ainihin bincike wato duk lokacin da zai bincike za a samu wayannan kuɗaɗen kuma kuɗaɗen ba aljihu suke sawa ba suna yin bincike ne wanda zai kawo kasa ci gaba in ba a samu wannan ba to kaga kasa ba ta samu ci gaba yanzu yana gaya maka a maganar nan da muke da kai akwai mutanen da albashi suke sawa suna bincike saboda ainihin kawo ainihin ko dai maslaha ko kuma mafita ga wannan ƙasa din saboda haka ba wani malamin jami'a da yake kwatanta kansa da ainihin ainihin wato albashin a yan majalisu wannan in kasa gaba ɗayanta ta ce malamin jami'a bai da muhimmanci ɗan majalisa ya fi shi muhimmanci ko 'dan siyasa ya fi shi muhimmanci wannan kasa ita ta ke ainihin wato wato kamar a ce cewa ita priority nata ba wai ilimi ba ne priority da shine a yi siyasa a je majalisa a yi facaka a kwadda kuɗi ba za a gina makaranti ba ba za a gina hanyoyi ba amma da za a iya daukan kuɗi a bawa dan siyasa saboda ah. su dan siyasa ne sun kashe kuɗi. Dokta ba ga irin ta yanzu ka ce a yi fataka dokta wace hujja ce take nuna mun da ake a majalisa fataka ne. Eh ai ba ana kwatanta albashi bane ina kwatanta ainihin fataka da ake ne wannan kowane dan kasa yana faɗin cewa ana fataka a majalisa saboda an sha rigima game da ainihin ah, me ake ce mashi budget nasu inda da alif ɗari tara da da tara har yau duk lokacin da aka yi kasafin kuɗi sai ka ji an yi rigima kan kasafin kuɗin 'yan majalisar tarayya ko 'yan majalisar dattawa saboda haka wannan ba wai in ka malamin jami'a na wannan magana yana magana ne a matsayinsa na ɗan najeriya ba matsayinsa na malamin jami'a ba to shi kenan wato dai eh, dr eh. kabiru ɗanladi sam wannan yajin aikin naku ba magana wai kuɗi da kuke samu ko ingantaccen albashi ba ne kuna maganan kuɗi ne na gyara jami'a kawai ba maganan eh, ingancin albashin ku a an yi magana ingancin albashi ai ne abin da ake kira 2009 eh, negotiation din ai akwai akwai a bangaren negotiation din akwai inda aka yi maganin cewa za a rinka reviewing albashin malaman jami'a yadda zai zo daidai da ainihin yadda kasa ta samu kanta ciki a yanzu kai kanka ka sani cewa in ka ɗauki dubu hamsin ka shiga da shi kasuwa sai ka yi da gaske ka sayi abincin da za ka ci a wata guda to zai yi fama da ainihin tarbiyyar yara wanda su zamanto shugabannin kasa bayan shekara hudu ne ko kuma zai fama da ainihin ciyar da iyalin shi wannan kaga shi ne ainihin wato reality wanda duka mun san shi saboda haka kuma tun shekara ta dubu biyu da tara nan ba a ƙara wa ainihin ma'aikacin jami'a albashi ko da na naira guda ba in akwai gwamnatin da ta yi wannan kuma a fito da takardun a ce gashi nan nan kowace shekara an ƙara mana kowace shekara an ƙara mana albashi daga kaza zuwa kaza tun daga shekara ta dubu biyu da tara har yau saboda haka ba wai zancen wato a ce maka wai inganta jami'oyin ba akwai zancen inganta ainihin rayuwar su malaman jami'oyi din ma cikin wannan yarjejeniyoyi da aka yi din. Dr. Kabiru Danladi, Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zare mun gode kwarai da gaske. Ni ma na gode kwarai da gaske Malam Nasiru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma julie lathis gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.